ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in da bakwai hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da bakwai ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya mun sake dawowa domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma tare da ƙoƙarin fahimtar ma'anonin da ya kunsa gwargwadon iko Allah muke roƙo ya hore mana fahimta wacce take daidai ya ba mu ikon aiki da ita kurakurai kuma Allah ya kare mu muna cikin suratu az-zariyat amma kafin nan akwai wani abu da na faɗe shi a buɗe a ranar wanda barin shi haka kuskure ne yayin da dakta barista ya magana cewa hukuncin masu maɗugo lokacin da muka yi magana akan hukuncin luwaɗi inda yana da haddi da malamai suka tsayar mun ga cewa mai luwaɗi jefe shi ake yi sawa'un ya taɓa aure na shari'a ko bai taɓa yi ba sai aka yi magana akan masu maɗugo mata kenan mace ta zakewa mace wannan dai abu haramun ne duk da cewa shi ba ƙazantaccen abu ne yana kama da luwaɗi wajen ƙazanta amma ba hukuncinsa ɗaya ba shi ba shi da haddi wannan da ittifakin malamai Ah, sun yi ittifaki cewa sihaq shine maɗigo kenan bayi da wani tsayayyen haddi saboda ba zina bace duk da yana kama da luwaɗi anan nan hukuncinsa ta'azir ake yi me ya ma'anarsa ta'azir shugaba ko alkali ne zai ittihadi ya ga wannan hukunci ne ya dace da za a yi wa masu wannan laifin zai iya lura ya ga cewa hukuncin wajen wasu malamai kan kaiwa zuwa kisa ma taziri kan kai matakin kisa shi dai alkali ko shugaba shi ne zai lura da menene ya dace kuma wannan hukuncin malamai sun riga sun ambace shi laifi ne mai girma har ma al'imam ibn Qudama ya kawo wannan maganar cikin littafinsa al-mughni hakan nan maganar tana cikin tuhfatu al-muhtaj tuhfatu al-muhtaj yake cewa wala hadda bi ityani al-mar'ati al-mar'ata bal tu'azzaran wato babu haddi idan mace ta zakke wa ‘yar uwarta mace sai dai za a yi musu ta'aziri za a yi musu taziri hakan nan shi ma al'imam ibn ƙudama da ya kawo ce fa ashbaha ba mubashara ta duna alfarji wa alaihi ma wa alaihi ma a wato ta'aziri ne ke zamtowa wajibi a kansu wa mun san mace ta zakewa mace a ɗaya daga cikin manya-manyan laifuffuka kabira min kaba'irin zunub waɗanda malamai sun kawo su cikin littattafansu cikin azzawajir an iktirafil kaba'ir da ya tashi kawo kabira ta ɗari uku da da biyu ya kawo wannan itiyanul mar'atil mar'a kuma yake cewa huwa muharramun bila shak yace wa qad addahu ulama ko addahu ba'd ulama'i min al-kaba'ir wani abin na sona wato gyara maganar da zan iya cewa ma dai kuskure ya gabata ya kamata abin ya fito cewa su masu maɗigo ba su da wani haddi tsayayye illa iyaka kawai shi shugaba ko alkali shine zai lura da abin da ya dace da su da za a ladabtar da su da shi Allah ya tsare mu daga wannan kazantacciyar ɗabi'a na a jiya akwai ina jin darasi ɗaya ne ya rage cikin darussan da ya kamata mu kawo shi a wannan gabar shine wata magana da al-Imam razi ne kawo ta da kuma Al-Tahir ibn Ashur a cikin tafsirin Ibn Adil karkashin fadin Allah tabaaraka wa ta'ala ma tadharu min shay'in atat alayhi illa ja'alathu karramin yake cewa anan akwai takhsis ko shin akwai takhsisi a wannan ayar kamar yadda yake a tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha sai ce amsar ita ce yace lallai akwai mubalaga anan ana so a nuna ma wato tsananin yadda aka kama su da wannan laifin da suka aikata azabar ta zo ta gama da su gabaki ɗaya da gidajensu da dabbobinsu ya ce saboda faɗin Allah a alaihi wannan siffa ce ne siffa ce ta shai'in. ya ce kamar Allah cewa ya kulla shai'in a alaihi duk wani abu ta biyo kan au kulla shay'in ta'ti alayhi ko kuma duk wani abin da za ta biyo ta kanshi yace wala yadkhulu fihi as-samawat sama ba ta shiga wannan li'annaha ma atat alayhi saboda azabar ko iskar da ta tawo bata tawo kanshi ba bata tawo kan sama ba wa inna ma yadkhulu fihi al-ajsamu allati tahabbu alaiha rih ko ce abubuwan da iska take biyowa da kansu su ake nufi sama kuma ba ta ciki sai wannan cikin tafsirin razi da kuma tafsirin ibn adil idan ka yi tambaya game da duwatsu su kuma mai za a faɗa game da su inda su ba su diddige ba shine ibn adil ɗin yake bada amsa cewa abinda ake nufi atat alayhi qasidatan tallahu wato wannan iskar ko azabar ta zo tana nufar waɗannan abubuwan da aka ce ta nufe su wa huwa adun sune adawan wa abniyatuhum da gidajensu abubuwan da suka gina wa urushuhum da abubuwa na mulkinsu yace li'annaha kanat ma'muratan bi amrin min indillah saboda an umarce ta ne da umarni daga wajen Allah fa ka'annaha kanat qasidatan lahum ta nufi waɗannan al'amura ne ko waɗannan abubuwa fama tarakat shay'an min tilka al bata bar wani abu cikin waɗannan abubuwa ba illa ja'alatu karramin a ce sai da ta sanya shi wato ya diddige ya zamto kamar ƙashi hakan nan faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa fi adin iz arsalna alaihim ar-rih al-aqim nan malam ibn usaymin yake cewa ka lura kai tunani a wannan maganar ta Allah ta'ala kaifa anna qauma adin qaumun aqwiya ashidda wato yadda mutanen adawa suka zanto mutane ne masu ƙarfi tsananin ƙarfi hatta innahum qalu har ma sai da ta kai da kai ga suka ce man ashaddu minna quwwa wane ne yafi mu tsananin karfi ba haka suka faɗa ba Allah ya ce da su awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa yanzu ba za su ga cewa lalle Allah wanda ya halicce su shi ya fi su tsananin ƙarfi ba ba za su ga haka ba to waɗannan mutanen ka dubi tsananin ƙarfinsu da Allah ya hore musu ibn Uthaymeen ya ce fa halaku bi hadhihi ar-rih al-latifa sai suka halaka da wannan iskar da kake ganinta ba za ma ka iya ganinta ba za da ya ga abu ya kada اللطيفة التي لا ترى لها جسما باكا جنوني جكنت لتسعيها دشي وإنما تحس بها بدون أن ترى شيئا ذاك رأى جنت نيكي أما باتردك قونا أببا ومع ذلك دكت كسنشي وارتهك قضت عليهم بأمر الله عز وجل أن إسكر تجمع دسو da umarnin Allah maɗaukaki arsalallahu alaihim hadhihi rih yace Allah ya aiko musu wannan wato iska fa ahlakatuhum an afirihim wato ta halaka su gabaki ɗayan wannan yake sake nuna maka girman Allah tabaraka wa ta'ala nan wata halitta ce cikin sa fa ya aiko ta gama da waɗannan mutanen da suke ganin cewa ba wanda ya kai su tsananin ƙarfi kuma da gaske Allah ya hore musu ƙarfi din ya hore musu ƙarfi mai tsanani amma sai suka rudu suka manta da cewa akwai wanda ya samar da su kuma ya hore musu wannan ƙarfin sai suka kangare yayin da suka kangare suka kai makwara suka ƙi imani Allah ta'ala ya aiko da wannan iska ta gama da su ta halaka su Allah ya tsare mu Allah yake wa fi Samuda ko bismillahir rahmanir rahim lahum tamatta'u hatta hin Allah ta'ala yake wa fi Samuda iz qila lahum tamatta'u hatta hin kuma game da Samudawa lokacin da aka ce da su ku ji daɗi zuwa wani ɗan lokaci ta matta'u hin ay wa fi qissati samud ayatun wa ibra kuma a cikin labarin samudawa akwai aya da abin ɗaukar izina hina qala lahum nabiyuhum salih lokacin da annabinsu salihu yake da su tamatta'u fi duniya wato ku ji daɗi a gidan duniya ila waqtin a ajalikum har zuwa lokacin ƙarewar ajalinku har zuwa ƙarshen ajalinku mu lura da wannan fassarar da na kawo wato ku ji daɗi a nan gidan duniya har zuwa ƙarewar ajalinku al'imam al-tahir ibn ashur Allah ya ji kanshi da rahama cikin tafsirin shi yake cewa al-muradu hinin zamanul mubham abinda ake nufi da hin da Allah ya kawo wa fi samuda iz qila lahum tamatta'u hatta hin wannan hin din yake lokaci ne a kudindine lokaci ne da ba a bayyana shi ba a kudindine yake shine manan mubham ju'ila nihayatan lima mutti'u bihi min an-ni'am an sanya shi ya zamto karshe ne na daga abinda aka wato jiyar da su daɗi na ni'imomi fa inna ni'amad duniya za'ila malam yace lallai ni'imomin duniya masu gushewa ne masu karewa ne wa zalikal ajal yace kuma wannan ajalin da Allah ya sanya musu shi imma an yurada bihi ajal kulli wahidin minhum imma ya gamto ana nufin ajalin kowanne ɗaya daga cikin su kowanne ɗaya daga cikin su mutuwar da za iya ajalin shi da aka yanke mai imma ya gamto ajalin da ake nufi kenan alladhi tantahi ilayhi hayatuhu ajalin da rayuwar shi za ta ƙare, wa imma an da bihi ajalul umma allazi yantahi ilayhi baqa'uha ko kuma ya zanto ajalin al'ummar gabaki ɗayanta ake nufi wanda lokacinta zai ƙare. an fahimci wayannan ma'anoni guda biyu na ajali in ma ya zamto ajalin ɗaiɗaikunsa ake nufi ko kuma ya zanto ajalin al'umman ne ga baki ɗaya shi za a fassara ta farko da na kawo cewa tamatta'u fi duniya ila tiha'i a ajalikum ga ma'ana ta biyu kenan cewa zuwa lokacin da ajalin al'ummar gabaki ɗaya zai ƙare to na kama maganar alimam al-fahir bin ashur dan a sake fahimtar cewa akwai wajen da zai iya ɗaukar ajalin kowa ake nufi ɗaiɗaikunsu dan duk ayar za ta za a iya fahimtar haka shi ne shi al-tahir ibn ashur yake cewa wa hadha wannan ma'ana ta biyu da ya kawo cewa ajalin al'umman ne gabaki daya yace nahwu qawlihi ta'ala kamar fadin Allah ta'ala yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wato zai jiyar da ku daɗi kyakkyawar jiyarwa zuwa wani lokaci ƙayyadadde zuwa wani lokaci ƙayyadadde ya ce fa kama ƙalahu Allahu linnasi ala lisani Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam kamar yadda Allah ya ce da mutane wato a harshen annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama la'allahu ƙalahu li samuda ce tana iya yi wa Allah ya faɗi ne ga samudawa ala lisani salihin alaihi a kan harshen annabi salih amincin Allah ya tabbata gare shi da ayar za ta iya ɗauka kamar yadda al'imam al-tahir ibn ashur ya faɗi wannan magana a cikin tafsirin shi a tahrir wa tanwir a juzi na 27 shafi na 13 al'imam ibn juzai shi ma cikin tafsirinsa a ƙarƙashin wannan ayar wafi samu da izƙila lahum tamatta'u hatta ko? ibn juzai yake cewa hattahin hin ɗinnan fiye ƙaula ne akwai maganganu guda biyu yace ahaduhuma annal hina wato hin din da ake nufi a nan ajalin nan هي الثلاثة الأيام بعد عطرهم الناقة kwanaki uku nan bayan sun soke wannan taguwar kwana uku nan da aka yi musu talala ko aka jinkirtar da su su ake nufi da hin anan an fahimci wannan magana ta farko da ya kawo yace hin din kwana uku nan ne yace wal akharu zance na biyu kuma annal hina hin din da ake nufi min ba'di ma bu'itha salihun alayhi salam ila hin halaki ana nufi ne tun daga aiko annabi salihu gare su har zuwa ranar da aka halaka su hin din da ake nufi kenan wa’ala haza shi ne ce a kan wannan fa’atau mutarattiban ba da tamattu’ihim wato kangarewarsun nan atau ɗin nan ya zo ne a jere bayan wasu da jin daɗin nan ya ce wa amma alal awwal amma idan muka ɗauka a ma'ana ta farko ne cewa kwanaki ukun nan ne ake nufi fayakunu ikhbaran an halihim wannan zai zamto ba da labari ne game da halinsu ghaira murattabin ala ma qablahu ba yana jera bane da abin da yake tafe a bayan shi ko abin da ghaira murattabin ala ma qablahu ba wai yana jere bane akan abin da yake gabaninsa waɗannan maganganu da malamai suka kawo kenan وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين الله يتمي فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون الله تعالى يتي فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون تيسك يتحور كيف game da umarnin ubangijinsu فأخذتهم الصاعقة wahum yanzurun saboda haka tsawa ta fada musu alhali suna kallo ai fataraka kuffaru samuda da Allah sai kafiran samudawa suka bar umarnin Allah wa a'radu an imtithalihi kuma suka bijire suka ba da baya game da aiki da umarnin Allah takabburan minhum suna masu girman kai da dagawa kamar yadda Allah ta'ala cikin suratul shams yace kazzabat samud bi taghwaha idhin ba'atha أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها wato samudawa sun karyata saboda dagawarsu shine kazzabat samudu bi tawwaha samudawa sun karyata saboda dagawarsu idin ba'asa ashqaha yayin da mafi tsagerancin su ya zabura فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها وتو سي manzon Allah qala lahum rasulullah ko yake da su ku bar taguwar Allah da ranar shanta saboda an kebance musu rana ta shan ruwa da kuma ranar da wannan taguwar za ta zo ta sha ruwa kuma ranar da ta za ta sha ruwa ɗinnan su ba za su sha ba za ta amfana da nonanta za su tatsa su sha amma suka ki suka kangare fa kazzabuhu suka ƙaryata shi fa aqaruha sai suka soke ta suka soke wannan taguwa فعتوا عن أمر فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون في سكي أول كي جمد أمرنم أبنججن سوء سبود هكا آوى تفاء مسو الهالي سنا كله sai Allah ya ce ni فَمَتَّطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ عفوا فدن الله فأخذتهم الصائقة وهم ينظرون إنه وتتآوى تأذاب تتفادوا مسو الهالي سنة كلم أقوبر الله تعالى تتكي سوكر مسو a tankin suratu fusilat Allah ta'ala cewa ya wa amma samudu amma samudawa fahadainahun muka shiryar da su aka yi musu wa'azi aka janyo hankalinsu fastahabbul ama alal huda sai suka zaɓi ɓata akan shiriya Allah yake fa akhadathum sa'iqatu al-'adhabi huni bi ma kanu yaktubun wato sai azaba fa akhadathum sa'iqatul azab alhun sai tsawar azaba ko azabar wulaƙanci ta kama su saboda abinda suka kasance suna aikatawa suna kimtsawa kawunansu suna shiryawa kawunansu fa akhadathum sa'iqatul azab alhun bima kanu yaktubun فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون ألا فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين توبة السام الدامر واتوت أيوابا وما كانوا منتصرين كما بسزمتوا ما سوء تيمكا وجوننسبا بسزمتوا ما سوء تيمكا وجوننسبا ai fa mustata'u an yafirru min azabillah ba su samu damar su tserewa azabar Allah ba su samu wannan damar ba wala an yadfa'uhu an anfusihim hakan nan ba su samu damar su tun kuɗewa kansu wannan azabar ba su taimaka wa junansu duk ba su samu dama ba al'imamu shaukani yake cewa famasta ta'u min ƙiyamin ai lam yaqdiru ala al-qiyami ba su samu daman ikon tsayuwa ba ƙala ƙatada ƙatada ya ce min nuhudin ba su samu daman su miƙe ba ya'ani lam yan tilka far'a wannan suman da suka yi da azaban nan ta zo musu ba su iya mafarkawa ba ba su iya miƙewa ba ya ce wal ma'ana annahum ajazu anil ya ce ma'anar ayar su sun gagara miƙewa fadlan anil harabi ballantana ma a ce za su iya tserewa miƙewa ma ba su iya ba ina ga su iya tserewa mutumin da bai iya miƙewa ba zai iya tserewa zai iya guduwa shi ne nan malam shokani ya kawo wannan ma'anar ke cewa ma'anar ajazu anil qiyam sun gagara ma su miƙe fadlan anil harabi ballantana ma su tsere ko su gudu yace wa mithluhu qawluhu kwatankwacinsa fadin Allah fa asbahu fi diyarihin jasini sai suka wayi gari a gidajensu a gurfani wanda yake gurfani ina zai iya guduwa ina zai iya tserewa Allah ka tsare mu Alimamu imam shi cewa yayi cikin tafsirinsa sa fa mastata'u min difa'in ba su samu damar wato kare kansu ba wata kariya ba su samu dama ba lima na bihim min azabillah ba su samu damar kare kansu daga abin da ya sauko musu na azabar Allah ba wala qadaru ala nuhubin bihi haka nan ba su samu ikon wato miƙewa ba amastata'u min ƙiyamin, wama kanu muntafiyin Allah yake wa ma kanu muntasir ay wa ma kana kuffaru samud qadirin ala al-intisari bi ayi wasilatin kana su kafiran samudawa ba su sami iko na samun nasara su taimaki junansu ba ko su kubuta daga wannan azabar ba su samu daman kubuta ba daga wata hanya duk wata hanya da kake tsammani ba samu dama ba bi ayi wasilatin kana su miƙe ɗin su tsere su gudu su shiga wuri su samu mafaka ba samu wata dama ba wa makanu muntasirin wannan shine ƙarshen waɗannan bayan Allah in kun lura dai duk magana ce ta kangarewa da taurin kaiwa umarnin Allah mutum ya bin umarnin Allah tabaraka wa ta'ala ya kafirce to haka ƙarshen shi yake kasancewa Allah shi tsare mu Allah ya ce ni وقوم نوح من قبل إنهم كانوا allah ta'ala ya ce يتي وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاتقين kamar Allah yana cewa ne kuma mun hallakar da mutanen Nuhu a gabaninsu innahum kanu qauman fasiqin dan kuwa lallai su sun kasance mutane ne fasikai a wannan ayar a wa qauma nuhin min qabl dinnan akwai karatu biyu akwai kira'o'i guda biyu akwai kira'a ta bilkasri ƙira'a da aka sanya wa mimun ɗin nan kasra ba kisra ba za ka yi suna ce kisra kasra to mimun ɗin wa ƙauman nan akwai karatu biyu a kai akwai wa ƙaumi nuhin min ƙabil da kasra akwai kuma ƙira'a da ta zo wa ƙauma nuhin min qabl da fatha wa ƙaumi nuhin ɗin da katra karatu ne na abu amr da hamza da al'imamul kisa'i da al'imam khalaf su ne suka karanta wa ƙaumi nuhin min ƙabil? ma'anar kamar yadda ya zo cikin alhujja wani littafi ne na alhujja cikin ƙira'at ya ce ma'anar ayar da wannan sigar ko da wannan eh, kasra da aka sanya wa wa ƙaumi ɗinnan ai wa fi qaumi ayatun wa ibratun ma'anar kenan kuma a cikin wato mutanen nuhu akwai aya da abin daukan izina ma'anar ayar kenan ko ma'anar ayar da wannan kira'ar wa qaumi nuhin min qabl ay wa fi qaumi nuhin ayatun wa ibra kuma a cikin mutanen nuhu akwai aya da abin ɗaukan izina sai ƙira'a ta biyu ita ce ƙira'ar sauran malaman ƙira'a cikinsa akwai hafsu da muke karantawa ko wa ƙauma nuhin min qabl ko da fatha ma'anar ayar anan ai ahlakna qauma nuhin mun halaka mutanen nuhu qauma zai zama maf'ul kenan ko ahlakna mun halaka qauma nuhin mutanen annabi nuhu ai aghraqnahum mun nitsar da su a cikin ruwa kamar Allah yana cewa ne uzkur qauma ko kuma uzkur qauma nuhin ka tuna da mutanen nuhu ko ka ambaci labarin mutanen nuhu wannan dai na kawo shi ne ko da ba gane ba dai mu samu lada ko mu samu lada wanda kuma ya fahimta dai ya fahimta zai wuce alhamdulillah Allah ya hore mana ladar nan malai Allah ya ce wa qauma nuhin min qabl ko أي وأهلكنا قوم نوح من قبل تلك الأمم أجراءة ثورا باقون كننكو بالفتح كما متانا النب نوح دبان الأمومي كما من هلك متانا النب نوح من قبل تلك الأمم دبان ودنا الأمومي دكتزو أباينسو فهم أول من كذبوا بالحق su mutanen annabi nuhu su ne farkon waɗanda suka ƙaryata gaskiya saboda shi ne farkon manzo da aka aiko shi farkon annabi da aka aiko shi zuwa wajen al'umma da suka ƙaryata Allah tabaraka wata'ala suka yi kafirci a cikin suratul furkan Allah ta'ala yake cewa wa qauma nuhin lamma kazzabu rusula أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وقوم نوح وما متعلم أن نبنوه من هلأ لما كذبوا الرسل لو كتند كويا عند سككرية من ذني أغرقناهم sai muka أتكروا وجعلناهم للناس آية cikin ruwa waja'alnahum آية جمتاني Allah ce wa a'tadna lil azaban alima kuma mun tanada wa azzalimai azaba mai radadi wato azzaliman da suka zo bayan su suka kangare Allah ya tanada musu azaba mai radadi koda a zamanin nan ne aka samu ma azzalimai kafirai to Allah ya yi musu tanadin azaba mai radadi sawa'un azaba tun ta gidan duniya ko kuma azaba ta ranar gobe kiyama wa qauma nuhin min qabl innahum kanu qauman fasiqin ay innahum kanu qauman kafirin ufa lallai su sun kasance mutane ne kafirai masu saba wa Allah kangararru kharijina an ta'ati Allah ta'ala waɗanda suke fita daga yi wa Allah ta'ala ɗa'a kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratun najin wa qauma nuhin min qabl innahum kanu hum azlama wa atgha wa qauma nuhin min qabl innahum kanu hum azlama wa atgha waɗannan bayin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari a kansu ba wai domin kawai mu ji daɗin labari ba ta sani ko kun sani cewa da yawa yanzu masu ba da labarin da ya zo a cikin alƙur'ani za ka gani har ma masu karantarwa wani lokaci har masu wa'azi wani sai ya rika ba da labarin kamar irin yana ba da tatsuniya ne a yi dariya kawai a yi ta ƙyaƙyatawa ba kwa lura da wannan ku bar maganar masu wa'azin turmi ko masu wa'azi a kasuwannin kauye wannan dama kawai a ci abinci ne kawai a bada dariya wani ma zai faɗa ayar bai san asalin ma'anarta ba shi dai kawai yadda ya samu ana yi wani ya mai tarbiya da tare suke tafiya ko suna wasan kura suka tuba zai suka koma kawai wa'azin turmi an kasan tarihin irin wayannan abubuwan haka ne wani wasa da kura yake yi to sai ga shi tuban da ta tashi zuwa mai sai ta zo mai a hannun irin masu azin turmi na kasuwa din nan kasuwannin kawai iya ilimin shi kenan shi sai tuba ya bar wancan wasa din da damfara da rufa'ida da yake a kasuwanni sai rungumi wannan yana runguma kuma tarbiyyar wannan din zai ɗauka aiki shi kuma wannan tarbiyyar da yake da ita kawai ya ba da labari ne a ji daɗi a yi dariya ya kawo irin abubuwa na ban mamaki ko mutane suna son irin wannan ka ji an ce ya ce ma ai haƙorin ba samu da da za a kawo guda ɗaya a nan mutum dubu saba'in ɗinmu ba za su iya ɗauka ba sai ya ji mutane na ɗin mm, mm. kuma ka rasa ina ya je ya kawo wannan abu ko ya ce ba samudi ɗaya ya niko kafashi a irin unguwar an gori ne to ba za a iya fita ba ranar ya riga ya tare hanya da kafashi ka tambaye shi ina ya samu wannan kuma yana yi kaji yana billahi lafi billahi lafi ta kuma babu wata madogara a sai ya zamto kawai ba da labarin ana bayarwa ne kawai domin wai shakatawa su kuma labaran alkur'ani da kistoshi da ake bayar ba maganar a shakata ba ne dukka ana ba mu labari ne domin wa'azi da izina in kuna ji za ku ji kawai ana ce wa ƙaumanuhin aya ana aya aya ake magana ko akwai aya a cikin kaza akwai aya a cikin kaza me ma'anar aya abin daukan wa'azi ba so abin da za a ji daɗi a yi ta kyakyatawa ana labari ba to su suke yawa yanzu akwai wani da da yana zuwa garin nan na jin muna yara yana zuwa har wajen kwararrafa na ga yanzu ya zama malami shi ma yana ba da labar da nan garin yana hannun angorogo yana zuwa can wasu wani gida can bayan gidajenmu muna yara yana zuwa ya ta abubuwa haka amma yanzu kaga shi ma yawan kan tsarki yana wa'azi irin kasuwa din nan in yana ɗebo wasu manya-manyan abubuwa da danna a shar a cikin kasuwa wa'azin wa'azi ya nuna wane mulmulo wani ashar sai ga ya danna wani ashar ga mai tarbiya yi wannan ai ba maganar tarbiya a wannan ba tarbiyantar da mutane ke ba kuma ayoyi ke karantawa ya kwato wasu abubuwa da duk ba ta cikin alkur'ani Allah bai umarni da suwa bai ce ma a faɗa ba bai ma faɗa mana haka ba kuma alkur'anin ba a saukar da shi ma domin haka ba sau da haka sai mun lura da wannan kwarai Allah ta'ala ya ce wa qauma nuhin min qabl innahum kanu qauman fasikin ko lallai su sun zamto mutane ne wato fasikai na kawo maganar al'imam ibn juzai a faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa fi samuda iz qila lahum tamatta'u hatta hin ko fa'atu an amri rabbihim fa akhadathum as-sa'iqatu wa hum yanzurun to al-imam ibn kathir shi ma yayi magana a ƙarƙashin wannan ayar cewa yayi وذلك أنهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام نجينا ده شي وانا رأي كنا يواسون سوراري أذاباني أو أنكوانكي أكنا وجاءهم في صبيحة اليوم الرابع في أذاب ارتضوا مسو أساتير يني نبنا هدو bukratan nahar wato farko farkon yin sai Allah ta'ala ya kawo musu wannan azabar famastata'u min qiyamin yace min harabin wala nuhubin basu iya tserewa ba ba su iya gudu ba kuma ba su iya miƙewa ba duk da cewa maganar da shaukani ya kawo tafi wannan fitowa cewa ba su iya miƙewa ba ballantana mame ballantana su gudu al'imam ibn kathir kuma ya ce kamar su min ƙiyamin aimin harabin ba su iya tserewa ba su gudu wala nuhudin ko kuma miƙewa kaga magana shaukani ta dan fi abin nan saboda mutumin da bai iya miƙewa ba ai ko baka faɗi ma gudu ba ko tserewa an san bai tsere ba saboda mutumin da bai iya nan kuma ka an ce min harabin aka fara ambatan wato gudu din kafin miƙewa kaga ba maganar dama gudu in mutum bai miƙe ba wa mastata'u min qiyamin وما كانوا منتصرين أي ولا يقدرون على أن ينتصروا مما هم فيه wato ba sun ji ibn da ikon wato taimakon junansu cikin abin da suke ciki mimma hum cikin abin da suke ciki na azaba ba wani wanda zai iya taimakawa ɗan dan uwansa sannan in ma sun haɗu ga baki ɗayansu ba za su iya taimakawa junansu ba shine Allah ce wa kauma nuhin min qabl ay wa ahlakna kauma nuhin min qabl haula'i wa mun halaka wato mutanen annabi nuhu gabanin haka wato gabanin su kenan gabanin waɗannan al'ummomi da aka ba mu labari innahum kanu kauman fasiqin lallai su sun kasance mutane ne fasikai duk wannan maganganu ne na malik ibn kasir da ke karantowa ce wa kullu hadhihi alqasas duk waɗannan labarai iskoshin nan da aka bamu a wannan sura qad taqaddamat mabsutatan wato sun riga sun gabata a shimfiɗe an yi bayanin su daki daki sama da yadda aka yi a wannan sura fi amakina kasiratin a wurare masu yawa min suwarin muta'addida a surori wato masu yawa imana daban-daban in ka koma irin su suratul anbiya da irin su suratu al'araf an ambaci wasu a ciki da irin su suratu fustilat irin su suratu annajim ko da an ambaci wani ɓangare. na waɗannan wato al'ummomi da suka kafirce wa Allah tabaraka wa ta'ala suka kangare Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya damke su ta Allah ce da بنيناها بأيد وإنا لموسعون الله تعالى يتي والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون كما سما, سما بنيناها واتو من جناتا بأيد جكرفي أي بنينا السماء بقوة من جنة سما جكرفي وقدرة عظيمة دئيكو مجرمة don wasu suna kuskuren fassara ayar sai su ce kuma sama mun gina ta da hannu a'a nan ba hannaye ba hannu ake nufi ba nan ana nufin ƙarfi ne Allah ya gina sama da ƙarfi da kuma iko mai girma a cikin suratun naba Allah ta'ala cewa yi wa banaina fauqakum sab'an shidada mun gina a samanku saba'an sammai bakwai ko masu ƙarfi hakan nan cikin suratun nazi'at a antum ashaddu khalqan am as-samaa'u banaha rafa'a samkaha fasawaha rafa'a samkaha fasawaha saboda aka anan na so mu lura ba wai hannu ake nufi anan ba ana nufin ƙarfi kuwa ba tawili bane aka yi anan ba wai an ba wai an fitar da ma'anar bane daga asalin ma'anarta zuwa wata ma'ana bari ku ji maganar da al-Imam Shankiti ya kawo zan kawo mana ita ga baki ɗayan ta saboda fa'idarta cikin abuwa'ul bayan a juzi na bakwai shafi na 442 yake cewa a wannan ayar banainaha bi aidin yace laisanin min ayati sifatil ma'rufa yace wannan ayar ba ta daga cikin ayoyi da suke bayanin siffofin Allah sanannu ba ta daga cikin ayoyi da suke bayanin siffofi ayoyi sanannu da suke bayanin siffofin Allah wannan ba ciki Ya ce li anna qawluhu saboda lallai faɗin Allah bi aidin laisa jama'a yadin ba jam'i bane na yad kaga yadun shine hannu to aidin da ya a ayan nan ba jam'i bane na yadun ba jam'i bane na yadun ce wa ina innamal aidu Ya ce abin da ake nufi da al aidu a yaren larabci shine ne quwwatu shine ne alquwwatu yace fa waznu qawlihi huna bi aidin in ka koma sarfu ilimin sarfu wazanin ma'aunin fadin Allah bi aidin dinnan wazanin bi aidin ay fa'alun wazanin shi kenan ma'aunin shi kenan a sarfu fa'alun yace wa waznul aidi ma'aunin kuma al'aidi na hannaye shi ne af'ulun shi ne ne af'ulun ya ce Hamza tufi ƙaulihi bi aidin hamza da ta zo a aidin fi makanin fa'i a wajen fa'un ne nan fadin nan da ake magana ba tilas kaga da kaji an ce aidin fadin ma'aunin sarfu yake mai yadda kai ma'auni ne na wajen malaman sarfu yace bi aidin fi makanil fa'i wal ya'u fi makanil aini wad waddalu fi makanil lami yace walau kana ƙauluhu bi aidin jam'a yadin da a ce faɗin Allah bi aidin dinnan ana nufin jam'i ne na yadun na hannu lakana waznuhu af'ulan ma'aunin sa da zai zanto af'ulan ne zai zanto ne af'ulan ba af'ulu ba zai zanto ne zai zanto kai af'ulan ne fatakunu alhamzatu za'ida sai ta zamto wannan hamzar ƙari akayi wal fi makanin fa'i wato ya'un za ta zamto a wajen fa'un waddalu fi makanin al'aini ita kuma dalun a wajen al'ainu wal ya'ul ita kuma ya'un da aka shafe ta likaunihi manqusan saboda fil ɗin manqus ne hiya lamu lamun ita ce aka eh, shafaffiyar ko wal'aidu wal'adu malam shankiti ya ce wal'aidu al'aidu da kuma al'adu fi lugatil arabi a yaren larabawa bi ma'anar kowatu ma'anarta ma'anar ƙarfi ake nufi ba wai hannu ba sau da aka bi aidin nan ba jam'i ba ne na hannu kada wani ya tsammanin cewa hannu ake nufi ya ce ai ayoyi ne na siffa siffofin Allah a wannan ba aya ba ta cikin ayatu sifat tana magana ne kyau akan ƙarfi. ce sama mun halicce ta mun gina ta da ƙarfi. da ikon Allah mai girma yace bi ma'ana alƙuwa wa rajulun ayyidun larabawa suna ce wannan mutumin ayyidun ne ay kawiyun mai karfi ne za iya ganin wani a ce yanzu wani ayyidun sai wani rajulun ayyidun ana nufin mai karfi sau da aka aidin ɗin da aka kawo a wannan ayar ƙarfi ake nufi ba hannu ba ba jan'i ba ne na hannu ba jan'i ba ne na hannu ya ce wa minhu ƙauluhu ta'ala malam shankiti ya ce daga wannan ne aka sanko irin wannan faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa ayyadnahu bi ruhil qudus wa ayyadnahu ay qawwaynahu bi mun karfate shi karfi yake ne yace fa man zanna annaha jam'u yadin duk wanda ya zaton cewa wannan ayar aidin dinnan jam'i ne na yadda na yad fi hadhihi al-aya faqad ghalita ghalatan fahishan hakika yayi kuskure kuskure mai tsanani kazantaccen kuskure kuskure ne wanda fahishan ne yawa mai fadi saboda haka mu fahimta wannan ayar was-samaa banaynaha bi aidin wa inna lamusi'un wato kamar Allah ta'ala yana cewa ne yana mai faɗakarwa game da halittar sama ibn kathir ke cewa ya ƙulu ta'ala munabbihan ala khalqil alamil ulwi was sufli Allah ta'ala yana magana yana faɗin cewa yana mai faɗakarwa game da halittar duniyar sama al'alam al'ulwi was-sufli da kuma ƙasa yake was-samaa banaynaha ai ja'alnaha saqfan mahfuzan rafi'an mun sanya ta marifi mahfuzan abin kiyayewa rafi'an kuma madaukakin abu Allah ya daga halittar sama kuma ya sanya ta kamar murfi ce kuma Allah ya kiyaye ta saboda da Allah bai kiyaye saman ba sai ta fado ko sai ta rikito wa mutane amma da yake Allah ya kiyaye ta wasama'a banaina bi aidin ay bi da ƙarfi mala ibn kathir yake qalahu ghayru wahidin ba mutum ɗaya bane ya faɗi wannan zancen wa inna lamusi'una ay qad watta'na arja'aha hakika mun faɗaɗa sassanta wa rafa'naha bi ghairi amadin kuma mun ɗaga ta ba tare da ginshikai ko tiraku ba hatta taƙallar har sai da ta tsaya kamar yadda take nan wasama a banainaha bi aidin wa inna lamusi'un akwai sauran bayanai ƙarƙashin wannan aya lura da lokacinmu ya riga yayi za mu dasa aya a nan zuwa gobe da izinin Allah saboda mu sake samun nutsuwa wanda ma suke kallon mu a nesa a sake amfana zan sake maimaita maganar al'imamu shanƙidi domin abin ya sake fitowa fili zan sake ta me wani wanda ake kiran shi wani malami dalla-dalla ko zan sake abin dalla-dalla insha Allah ko kamar yadda ake a gwari-gwari saboda sakon yi isa wannan magana da na faɗa ma'auni na sarfu zan sake fito da abin gwargwadon hali yadda zan kusanto da ma'anar inda na san akwai almajirai da 'yan uwa na ɗaliban ilimi za mu fahimci wannan abin kuma za mu amfana da shi abinda muka karanta ya zamto daidai Allah ya tara mu alada kurakurai ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyara kurakunan namu muna tawassuli da wannan karatun alkur'ani da muka yi da sunayen Allah kyawawa da siffofin shi maɗaukaka. Allah ya sanya Alƙur'ani ya cece mu ranar gobe kiyama Allah ya sanya Alƙur'ani ya zamto hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah ka sanya Alƙur'ani ya zamto sanadiyar tsarkin zukatan mu Allah ka sanya Alƙur'ani ya zamto sanadiyar albarkar rayuwar mu ya Allah ka sanya albarka a rayuwar mu ka sanya albarka a rayuwar iyayen mu ka sanya albarka a rayuwar ƴaƴan mu ya Allah ka hore mana ilimi mai albarka da mu da ƴaƴanmu da iyalanmu da al'ummanmu gabaki ɗaya ya Allah ka ƙara zaunar da ƙasarmu Najeriya lafiya ya Allah ka ƙara zaunar da mu Najeriya lafiya ka shirya mana shugabanninmu ka azurta su da mashawarta na kwarai duk abin da suke da niyyayi na alkhairi ya Allah ka ba su ikon yi abin da suka yi yunkuri za su aikata shi kuma zai cutar da mu a addininmu da rayuwarmu ya Allah ka hana su aikatawa ya Allah ka kame hannayensu Ya Allah ka ƙara zaune da jihar Filato lafiya biranenmu da ƙauyukanmu ya Allah ka taimake mu da taimakonka ka rufa mana asiri da rufin asirinka ka azurta mu da arzikinka ka gafarta mana da gafararka ka tausaya mana da tausayinka ya Allah marasa lafiyanmu da suke tafiya da rashin lafiya da waɗanda suke kwance ya Allah ka hore musu lafiya mai ɗorewa ya Allah ka hore musu lafiya mai ɗorewa ya Allah ka hore musu lafiya mai ɗorewa masu lafiyar ya Allah ka ba su ikon gode maka Allah ka ba mu ikon gode maka gabaki daya Allah ka ba mu ikon gode maka gabaki dayan mu ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم فرج, فرج هموم إخواننا في فلسطين اللهم عليك باليهود الغاصبين المعتدين المحتلين اللهم فرجهم وإخواننا في فلسطين اللهم عليك بأعدائهم اللهم فرجهم وإخواننا في كل مكان يا, أه يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا كريم يا غفار يا رحمن يا رحيم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما